bismillahi rahman rahim ma sauraro kun kamo radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushaba adam ne a tare da ko a cikin wannan fitarwar ta ita ce zango na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da ya dala a cikin wannan fitarwar sun kunshi shirin nan na kokun san daga nan kuma sai labarun duniya da dumi su sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau sai kuma ku saurari shirin nan naku na muryoyin masu saurare sannan kisoshin rayuwa abinda zai biyo baya shine tarbiyar iyali sannan mu karkare da afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa to yanzu sa gya zama domin a saurari shirin nan na kokon sa kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar kuma sha uku ga watan maris na shekara ta 2021 wanda daidai da 29 ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wadda kuma sha uku ga watan maris na shekara ta 1948 wasu yahudawan sahiyuniya 'yan kungiyar hagono suka kai farmaki akan wani ƙauyen falasinawa wanda ake kira da hussainiya a arewacin jalil inda suka yi musu kisan kiyashi yahudawan sun rusa gidajen falasinawa tare da kashe wasu falasinawa 602 mazauna ƙauyen a yayin wannan hari yahudawan sun tsananta kisan falasinawa a lokacin ne domin su samu damar shelanta kafuwar isra'ila wadda za ta kasance ƙasar yahudawa zalla a cikin 'yan watanni masu zuwa bayan wannan kisan kyashi yahudawan sun ci gaba da tsangwamar falastinawa a cikin yankunan su tare da taimakon turawan ingila da suke mame da yankin falasɗin inda da karshe dai turawan suka mika yankin sunkutukum ga yahudawa wanda suka sanar da kafa a kasar isra'ila a cikin falasɗin masu ware ko san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau marigayi imam ne ya da umarnin kafa wata hukuma wadda za ta kula da iyalan shahidai na juyin juhalin musulunci a kasar iran marigayi imam kuma na cewa kowa daga cikinmu ya san mutanen da suka bayar da gudunmuwa daga bangarori daban-daban wanda kuma suka taimaka wajen samun nasarar juyin juhalin musulunci amma daga cikin na gaba-gaba na mutanen da suka bayar da rayukansu su ne shahidai da kuma waɗanda aka gurgunta rayuwarsu sanadiyar wannan gugurmaya akan haka ne dole ne aka bauta hukuma wadda za ta ɗauki nauyin iyalan dukkanin shahidai da kuma waɗanda aka gurgunta rayuwarsu bisa wannan umarni ne aka kafa cibiyar kula da iyalan shahidai da waɗanda suka samu matsala a lokacin gwagwarmayar juyin juhalin musulunci a kasar iran da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 64 suka gabata a rana irin ta yau majalisar dokokin kasar iran ta lokacin ta amince da kudurin kafa hukumar leken asiri ta cikin gida wadda za ta kula da lamuran dukkanin waɗanda suke adawa da mulkin kama karya na sarki sha an kafa hukumar savak bayan juyin mulki da amurka da burtaniya suka shirya gwamnatin dr muhammad musaddiq jami'an wannan hukuma dai sun samu horo ne daga hukumar leken asiri ta cia da kuma wasu daga cikin waɗanda suka samu horo a hannun hukumar leken asiri ta musad ta isra'ila a lokacin aikin ta dai hukumar savak tana kama duk wanda yake adawa da sarki sha da sunan masu aiki da kungiyoyi da jam'iyyun gurguzu da haka kuma suka kashe dubban mutane a kasar kuma suka raunata wasu amma kwanaki kaɗan kafin nasarar junju halin musulunci a iran aka wargaza hukumar ta sabak masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

madalla ga kuma labarin duniya tare da tahir amin raji ga labaran duniyan da farko ga kanunsu iran ta ce jirgin ruwan daukar kaya na kasar ya lalace kaɗan bayan wani harin ta'addanci da aka kai masa a teku mediterranean gwamnatin habasha ta musanta zargin amurka na cewa tana son shafe 'yan kabilar tigray a iraki kuma kungiyar ahlul kaf ta ɗauki alhakin kaiwa sojojin amurka hari a kudancin ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran majiyar hukumar zirga-zirgar jiragen ruwa na kasar iran iris a takaice ya bada sanarwar cewa ɗaya daga cikin jiragen ruwan kasar na ɗaukar kaya wanda yake kan hanyarsa ta zuwa ƙasashen turai ya lalace kaɗan bayan da aka kai masa hari da nakiya a jiya juma'a ali giyasi kakakin hukumar ya faɗa kamfanin dilacin labaran nur news kan cewa jirgin ruwan mai suna shahar court ya gamu da nakiyar wanda ya dan lalata jikin jirgin a cikin ruwan tekun mediterranean a jiya juma'a majiyar labaran ya kara da cewa jirgin ya dan lalace amma babu wanda ya cutu daga cikin ma'aikatan jirgin ya kuma kara da cewa wuta ta tashi a inda nakiyar ta sami jirgin amma nan da nan ma'aikatan jirgin suka kashe ta ya kuma kara da cewa jirgin zai ci gaba da tafiyarsa idan an kammala gyare-gyaren da ake masa da ƙarshe dai ali giyasi ya bayyana cewa hukumarsa za ta gudanar da bincike don gano waɗanda suke da hannu wajen harin sannan za su nemi taimakon hukumomin ƙasa da ƙasa don hukunta waɗanda suke da hannu a cikin lamarin gwamnatin kasar habasha ta musanta zargin amurka na cewa tana son shafe 'yan kabilar tigray a lardin amhara na arewacin kasar a wani bayani wanda ma'aikatar harkokin wajen kasar habasha ta fitar a yau asabar ta musanta zargin na gwamnatin kasar amurka ta kuma kara da cewa wannan zargin bai yi kama da gaskiya ba bellintana ya zama gaskiyar a ranar laraban da ta gabata ce dai sakatin harkokin wajen kasar amurka anthony blinken ya zargi gwamnatin kasar habasha da kokarin shafe 'yan kabilar tigray a yankin amhara na arewacin kasar ta habasha a lokacin da yake amsa a tambayoyi a majalisar dokokin kasar ta amurka dangane da shirin shugaba biden na harkokin waje a cikin watan nuwamban shekarar da ta gabata ce dai sojojin kasar habasha suka kwace iko da babban birnin lardin amhara makele daga hannun jam'iyyar tigray people liberation front wato tplf a takaice masu iko da yankin Ƙungiyar Ahlul Kafi ta ƙasar Iraki ta ɗauki alhakin hare-haren da aka kai wa tawagar sojojin Amurka a lardin Kadisiya na kudancin ƙasar. Tashar talabijin ta Almayadin ta nakalto bayanin da ƙungiyar ta fitar a safiyar yau Asabar yana cewa ita ce da alhakin tada nakiya a kan hanyar tawaga sojojin amurka a yankin kungiyar ta yi kira ga irakawa wanda suke aiki da sojojin amurka a kasar da su nisance su don duk abin da ya same su su suka jawo har ila yau kungiyar ta bayyana cewa za ta kai hari a kan duk wasu abubuwa da suke da dangantaka da sojojin amurka wanda suke mamaye da kasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin Tera. iran sabon shugaban majalisar mulki ta kasar libya ya bayyana cewa majalisarsa za ta yi duk abin da za ta iya yi don ganin an fidda kasar daga matsalolin da ta daɗe tana fama da su kamfanin dilancin labaran isna na kasar iran ya nakalto shugaban majalisar muhammad almanfi yana faɗar haka a wani jawabin da ya gabatar a tashar talabijin ta kasar ya kuma kara da cewa majalisarsa za ta yi kokarin ganin an dawo da zaman lafiya a kasar ta libya sannan mutanen kasar kasar libya a cikin 'yanci za su kafa tsarin demokradiyya wacce za ta lamun cewa kowane dan kasar wato haƙƙinsa a wani taro wanda majalisar dokokin ƙasar ta libya ta gudanar a birnin sirt a ranar laraban da ta gabata ce wakilan majalisar 132 suka zaɓi sabon shugaban rikon wanda zai haɗa kan mutanen ƙasar ya kuma azata akan turbar demokradiyya. a fagen wasanni kuma an sake zaben thomas bach a matsayin shugaban wasannin olympic na wasu shekaru hudu wato har zuwa shekara ta 2025 tashar talabijin ta firasti TV a nan Tehran ta bayyana cewa an zaɓi Bach ne a wani taron bidiyo da aka gudanar a ranar Laraba inda ya sami damar ci gaba da shugabancin ƙungiyar wasannin Olympic har zuwa shekara ta 2025. Bach ɗan shekara 67 a duniya ɗan ƙasar Jamus ne kuma lauya yana shugabancin hukumar wasannin Olympic tun shekara ta 2013 sannan ya sami ci gaba kai tsaye ba tare da wata matsala ba inda ya sami kuri'u 93 cikin 94 da suka kada kuri'unsu masu sauraro karshen labaran duniya kenan. za kuwa mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda sunusi wunce zai gabatar Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a ci gaban shirinmu a wannan karo za mu bijiro da batun mahangar masana ne kan abin da ake nufi da ta'addanci da ya zame masifa da bala'i a nahiyar Afirka da ma duniya baki daya da ni Sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. masana ilimin halayyar ɗan adam a wannan zamani sun bayyana cewa akwai fasarori daban-daban da aka gabatar kan ma'anar ta'addanci da yawansu ya haura ɗari sakamakon haka masana bangarori daban-daban suka bayyana mahangarsu kan abin da ta'addanci ya kunsa michel welza masanin ilimin siyasa ɗan ƙasar amurka yana cewa ta'addanci yana nufin aiwatar da kisan ganganci kan mutane don cusa tsoro a zukatan jama'a da kuma tilastawa shugabannin siyasa bin wata manufa hakanan nan ana fassara ta'addanci a faɗaɗɗiyar ma'ana da cewa amfani da tashin hankali domin cimma manufofi irin na siyasa ko addini da sauransu kamar yadda ake amfani da salon ta'addanci a matakin farko a lokacin zaman lafiya ko a lokacin yaƙi ta hanyar kashe fararen hula da jami'an tsaro 'yan ba ruwanmu kamar yadda wasu suke fassara kalmar ta'addanci da duk wani aikin wuce gona da iri da za a iya amfani da ƙarfi da tursasawa kan fararen hula domin tsorata su ko raba su da rayuwarsu da nufin karya ruhin makiya tabbas ana gudanar da ta'addanci a wurare da dama a tsakanin abokan gaba kamar sace jirgin sama da ke dauke da fasinjoji ko kaddamar da hari kan jirgi ko kuma kai farmaki kan fararen hula domin sace su ko aiwatar da kashe-kashen gilla kansu hakanan harba makamai masu linzami da tada bama-bamai da sauransu sannan ana kiran duk mai tsorata mutane da firgita su da wurga fargaba da ɗarɗar a cikin zukata zukatan mutane da ɗan ta'adda. gefe guda kuma fassarar ta'addanci a mahangar siyasa da doka dole ta sha bamban da ayyukan wuce gona da iri duk kuwa da cewa suna kama da juna misali bambanci tsakanin halattaccen yaƙi da haramtaccen yaƙi juyin mulki da ƙarfin bindiga tarzomar al'umma domin bijirewa gwamnati matakin gwamnati na tursasawa al'umma da ƙarfi yajin aiki da ƙauracewa duk wata zirga-zirga da harkokin rayuwa a ƙasa gudanar da zanga-zanga da taron gangami ko zaman dirshan. ta'addancin a ɗaiɗaiku ko a cikin jama'a sakamakon haka fassara ta'addanci da wuce gona da iri ba tare da ƙarin haske ba to hakan zai cakuɗa tsakanin nau'o'in wuce gona da iri masu ɗauke da manufofi da dalilai mabambanta kamar kisan gilla ko ƙaddamar da farmaki kan sarrai ko kuma kisan kai na ɗaukan fansa farmaki da wuce gona da iri saboda matsalar taɓin hankali ko matsalar ƙwaƙwalwa da damuwa da rashin nutsuwa ta'addanci wani da ɗaɗɗan mummunar ɗabi'a ce da ɗan adam ke amfani da shi da nufin cimma manufofinsa mai kyau ko maras kyau a fagen rayuwa sakamakon haka wasu daga cikin manazarta suke bayyana cewa yana daga cikin dalilan da suke zaburar da mutum zuwa ga ɗaukan matakin zama ɗan ta'adda ko tunzura gungun mutane zuwa ga ayyukan ta'addanci rashin samun nasara ko damar kawo canji ta hanyoyin da doka da tsari suka shimfiɗa misali a fagen siyasa ko tattalin arziki ko kuma tsarin zama zamantakewar al'umma bayan gabatar da irin salo da suke ganin zai haifar da canji a rayuwar al'umma ta hanyar gabatar da jawabai roko da jaje nuna rashin yarda da salon tafiyar da ake kai ta hanyar gudanar da zanga-zanga da taron gangami da sauransu idan duk irin waɗannan matakai suka kasa yin tasiri musamman watsin da aka yi da kiraye-kirayensu saboda wasu dalilai masu ƙarfi ko raunana daga nan sai son zuciya ta riya musu ɗaukan matakin nuna ƙarfi da tursasawa akan mahukunta ko al'umma lamarin da zai kai ga watsuwar ayyukan ta'addanci ta hanyar wuce gona da iri kan jinsin ɗan adam da dukiyoyi kamar yadda hanyoyin aiwatar da ayyukan ta'addanci suka rabu zuwa gida biyu ayyukan ta'addanci na sirri wato yakin sunkuru da kuma na bayyane ta hanyar yin fito na fito har ila yau wasu masana da manazarta suna bayyana cewa za a iya raba ta'addanci zuwa kashi biyar kamar haka ta'addanci da wata hukuma ko gwamnati ko yanki ke ɗaukar nauyinsa ƙasa musamman ta hanyar kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan wata gwamnati ko yanki ba a kan ka'ida da doka ba kawai domin nuna ƙarfi da mamaya ko cimma wata manufa ta'addancin 'yan aware ko 'yan adawa wannan wani nau'in ta'addanci ne da wasu gungun 'yan aware da suke neman ɓallewa daga wata ƙasa ko yanki suke kaddamarwa kan gwamnatin ƙasa musamman bayan ɗaukar matakin kafa ƙungiya mai ɗauke da makamai. ta'addanci da masu sabanin aƙidar siyasa suke gudanarwa a kan junansu da nufin yin galaba ta'addanci na addini wannan wani nau'in wuce gona da iri ne da ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ɗauke da tsauro ra'ayi kan wata aƙida ta addini suke aiwatarwa da nufin tursasawa gwamnati ko al'umma bin irin ra'ayin addinin da suke ɗauke da shi ta'addanci na laifi wani nau'in ta'addanci ne da ake amfani da shi da nufin aikata laifi da cimma wasu muggan manufofi a rayuwa kamar fashi da makami fatocin muggan kwayoyi sata da sauransu a wannan zamani da ta'addanci ya zame wani babban barazana ga dukkanin kasashen duniya musamman kasashen nahiyar afirka hakan ya sanya matsalar ta'addanci ta maye gurbin yakin basasa a yankin misali rikice-rikice irin na kabilanci addini ta waye da sauransu da suka addabi nahiyar afirka a 'yan shekarun baya-bayan nan sakamakon haka mafi yawan tawagar hukumomi da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da na yanki musamman ƙungiyar haɗin kan ƙasashen afirka suka fi mai da hankali kan neman dabarun yaƙi da ta'addanci a ɓangarori daban-daban kuma kungiyoyi da gwamnatoci a nahiyar afirka suke cikin tsaka mai wuya kan yadda za su aiwatar da shirye-shiryen tunkarar kungiyoyin 'yan ta'adda da nufin murkushe su masu fashin baki kan harkokin tsaro a nahiyar afirka suna bayyana cewa akwai wasu tarin matakai da suka dace a ɗauka domin ganin an cimma nasarar yaƙi da ta'addanci a nahiyar ta afirka kamar haka jinginar da batun rawar da manyan kasashen duniya suke takawa a fagen yaƙi da ta'addanci a nahiyar afirka saboda matsalar tsoma baki da manyan kasashen duniya suke yi a harkokin siyasar gwamnatocin kasashen yankin tare da juya akalarsu rashin dogaro da irin tallafin makamai da manyan kasashen duniya suke gabatarwa ga kasashen nahiyar afirka a fagen yaƙi da ta'addanci saboda makamai ne da ba su kama kafar na ƙungiyoyin 'yan ta'addan yankin ba rashin amincewa da taimakon sojoji da manyan kasashen duniya za su gabatar a fagen yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda saboda irin hasarar da hakan ke haifarwa kan al'ummar afirka misali matakin da kasar amurka ta ɗauka na shiga yaƙi da ƙungiyar ta'addanci ta alshababul mujahidin ta kasar somaliya a yankin gabashin afirka inda kusan a duk lokacin da za ta kai hari kan 'yan ta'adda sai ta yi lugudan wuta kan fararen hula lamarin da ke kai ga hasarar rayukan fararen hula masu yawa tare da karfafa 'yan ta'adda hakanan matakin da kasar faransa ta ɗauka na tsoma baki a kasar mali babu wani tasiri da hakan ya haifar wajen murkushe ayyukan ta'addanci a kasar banda tarwatsa 'yan ta'adda daga yanki guda zuwa yankuna daban-daban a kasar gami da mamaye yankunan matakin da rundunar kawancen manyan kasashen duniya suke ɗauka na ba da horo ga dakarun kasashen afirka kan sanin dabarun yaƙi da ta'addanci babu abin da hakan ke haifarwa sai ƙara raunana sojojin kasashen yankin misali rundunar amison da ke yaƙi da ƙungiyar alshababul mujahidin a gabashin afirka tana fama da tarin matsaloli da suke hana ta gudanar da ayyukanta cikin nasara saboda tun a shekara ta 2014 izinin da rundunar ta emerson take da shi shine kawai kare cibiyoyin gwamnatin somaliya amma ganin yadda ayyukan ta'addanci suke ƙara yawaita a kasar ala tilas rundunar ta emerson ta ɗauki matakin yin gaban kanta wajen kalubalantar 'yan ta'adda na alshababul mujahideen ba tare da izinin majalisar ɗinkin duniya ba matakin da wasu kasashen yankin gabashin afirka suke ɗauka na juya akalar rundunar wanzar da zaman lafiya ta amison domin cimma manufofinsu yana daga cikin matsalolin da suke ƙara janyo koma baya a ayyukan rundunar kasashen kenya da habasha suna ɗaukan matakan matsin lamba kan rundunar ta amison kan rundunar ta amison da nufin cimma bukatunsu a somaliya lamarin da ke raunana ayyukan da rundunar ta sanya a gaba waɗannan kaɗan kenan daga cikin tarin matsaloli da yaƙi da ta'addanci yake fuskanta a nahiyar afirka inda rashin tashi tsaye daga shugabannin ƙasashen yankin gami da taimakon ƙungiyoyin fararen hula masu zaman kansu domin kawo gyara hakan zai ƙara janyo taɓarɓarewar matakan tsaro a yankin kuma babu lokacin da shirin yaƙi da ta'addanci zai cimma nasara kamar yadda ake zato. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a mako na gaba inda za ku ji mu ɗauke wani sabon shirin ku huta lafiya. a ƙasoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stan da Stan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. madala masu sauraro a shirinmu na yau har ila yau shirin zai yi magana dangane da wani daga cikin sabon amirul mominin ali da bai talib salam wanda kuma shine ammar dan yasir redwanullahi ta'ala alaihi da farko dai sunansa shine ammar dan yasir dan amir dan malik al-ansi an haife shi a makka mahaifinsa shine yasir sannan mahaifiyarsa sunanta sumayya yan gidan yasir dai suna daga cikin musulman farko a makka kuma sun sha wahala a hannun mashirkan makka malaman tarihi sun bayyana cewa mahaifin ammar yasir da mahaifiyarsa sumayya su ne musulmi na farko da suka yi shahada a musulunci a hannun mashirkan makka har ila yau dangane da shi ammar kuma an ruwaito cewa a lokacin da mushrikan makka suka kashe mahaifiyarsa da kuma mahaifinsa sun kama shi suka azabtar da shi suka buƙace shi ya fita daga addinin musulunci sannan ya aibata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ya yi hakan don ya kubuta daga hannunsu daga baya dai sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa masa abin da ya faru sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ya sake faɗar abin da suka ce ya faɗa idan sun sake takura masa sa sannan ya faɗa wa sahabbansa a lokacin ammar yana cike da imani daga samansa har ƙasarsa ko kamar yadda ya faɗa har ila yau malaman tarihi sun bayyana cewa a farkon musulunci ammar da iyayensa sun musulunta sannan a lokacin da ƙurayshawa suka gano haka sai suka azabtar da su sukan fito da su cikin rana mai zafi a waje su yi ta azabtar da su sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan wuce ta wurin sai ya ga ana azabtar da Ammar da iyayensa amma ba zai iya kubutar da su ba sai ya ce ku yi hakuri ya ya'yan gidan Yasir lalle makomarku aljanna ce har ila malaman tafsiri sun bayyana cewa ayar suratul Ali Imran wacce take cewa kada muminai su riƙi kafirai masoya baicin muminai kuma wani wanda ya yi wannan to bai zama a cikin komai ba daga Allah face fa domin kun ji tsoro daga gare su da yar kariya kuma Allah yana tsoratar da kukansa. kuma zuwa ga Allah makoma take cikin suratu Ali Imran aya ta 28 suna cewa wannan ayar ta sauka ne dangane da Ammar bin Yasir a lokacin da mushrikai suke azabtar da shi wannan don tabbatar wa musulmi idan kafirai sun tilasta masu faɗa ko yin wani abu na kafirci kuma suna jin tsoron za su halaka su ko su cutar da su suna iya ɓoye imanin su su bayyana saɓanin hakan don su tsira daga hannunsu amma dan yasir yana daga cikin fitattun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin rayuwarsa kuma ya halicci manya-manyan yaƙe yaƙe wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya jagoranta wa'anda suka hada da Badar da Uhud da kuma Ahzab sannan yana daga cikin wa'anda suka kasance tare da Imam Ali alaihi salam bayan wafatinsa yana daga cikin wa'anda suka ƙi yin bai'a ga halifa na farko bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da Ali ibn Abi Talib alaihi salam yayi masa bai'a sannan a lokacin halifa na biyu wato halifa umar ibn khattab ya sanya shi gwamna a garin kufa na wani lokaci sannan ya tuɓe shi sai kuma a lokacin halifa na uku wato usman bin affan amma ya sami saɓani sosai da halifa na uku har ya kai ga a wani lokaci ya sa aka azabtar da shi sannan bayan da imam ali salam ya karbi khalifanci bayan kisan khalifa na uku amma dan yasir yana daga cikin waɗanda suke tare da shi a yakin jamal da kuma siffin inda mutanen muawiya dan abi sufiyan suka kashe shi kisa ammar a siffin dai ya rikita sojojin muawiya don sun ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake magana dangane da Ammar yana cewa Ammar wata tawagar azzalumai za su kashe shi don haka sun fahimci cewa su ne azzaluman wanda suka kashe Ammar amma lokacin da Muawiya da Amr bin Asi suka ji tsoron cewa za a wargaza masu rundunar su sai suka ce ai Aliyu da Abi Talib alaihi salam ne ya kawo shi yaki don haka shine ya kashe shi sannan wawayen kuma suka amince da wannan yaudarar don haka inda haka ne sai mu ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya kashe aminsa Hamza a yakin Uhudu don shi ya kashe yakin don haka masu hankali su hankalta har ila malaman tarihi sun bayyana cewa a lokacin da muawiya da abi sufyan ya ji labarin kisa ammar ya ce an yanke hannun daman aliyu da abi talib alayhi salam wato inda yake daukan na biyun shine malikul ashtar don irin yadda waɗannan sahabbai biyu suke matukar biyayya ga imam ali da abi talib alayhi salam kuma suke karfafa al'amarinsa a halin yanzu dai kabarin ammar bin yasir yana garin rakka na kasar syria a ranar 11 ga watan maris na shekara ta 2010 goma sha uku mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta jibhatin nusra sun rusa ginin da aka yi a kan kabarin ammar bin yasir a garin narika da wani bom da suka dana a jikin kabarin masu sauraro a nan kuma za mu da sa'a a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma saurare ga awal kun ya dauke da shirin sa na iyali tarbiyyar iyali masu raro salamun lahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan ku da warhaka kuma barkan mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a ciki ne muke kokarin faritashin kawo muku harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyar tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon BOH da ke nan Binin Tehran sashen Hausa kenan da ni awal kunya in saba gabatar muku da shi da kuma fatan wannan karan ma ku daure ku cije ku zauna har zuwa ƙarshen wannan shirin da muka fara gabatar muku da shi. a cikin shirin namu yau da za mu ci gaba ne har ila yau da sauraron allama hafiz muhammad sa'idu jagora ne na cibiyar haida center for islamic propagation da ke birnin kanon dabo inda zai tashi kan dalilan da ya sa shari'a ta mutunta yin tarbiyyar jinsi Allah ya taimaki allama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. shari'a ta muhimmantar da tarbiyya ta fuskacin abin da ya shafi jinsi wata abin da ya shafi al'aura ana yin kokari sosai a ga an kare al'aura yana da muhimmanci tun karo yana karami ya san muhimmancin rufe al'aura bisa kyawun halaye ko da karamin yaro ko yarinya bai kamata ba a kalli al'aurarsu saboda tasirin sojan lalata tarbiyya kada a sake ko da wasa al'aura ta zamanto abin wasa gare su don haka a yawai ta sanya musu tufafi da rufe ta ko da yaushe zan Allah sallallahu alaihi wa yana cewa yaro da yaro yaro da yarinya yarinya da yarinya dukkaninsu ana raba musu wajen kwana shekara goma idan suka kai shekara goma to hatta da wajen kwana a raba musu malla ya hadar hulfaƙi juz'i na uku shafi na ɗari hudu da talatin da shida a mustadrak al haini juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da sha bakwai ruwaya da gare shi sallallahu alaihi wa tana yana cewa idan yaran kusa kai shekara bakwai ku raba musu shimfiɗu ruwayan da suka zo daga imam ali da imam sadiq dukkanin suna nuna ana raba musu wajen kwana idan sun kai shekara goma ana umartar su da sallah tun suna kanana a wata ruwaya shekara tara wata shekara bakwai sannan an hana hatta da iyaye su ringa kallon al'aurar yara domin tasirin wajen koya musu karancin kunya sadaka ta da yara a nisanci kallon su matakar gaske su zamanto sun koyi kunya da rufe al'aurarsu tun suna ƙanana ruwayar mustadrak al hain ta muhammad bin bayar tana nuna cewa an ɗaga shi sama a wajen manzon Allah yana ɗan ƙyalli ga al'aurarsa ta fito sai manzon Allah ya umarni ce ku rufe al'aurarsa ku sani al'aurar karami tana da alfarma irin ta al'aurar babba kuma Allah subhanahu wa ta'ala baya kallon me yayi al'aura ma'ana baya yi masa ina ya da ludufi idan yana yayi al'aurarsa sai yasa zamu ga al'imam imam Sajjad amincin Allah tabbata gare shi idan haihuwa ta zo yana sawa a fitar da duk kowa daga gida babu wani mutum da zai zamanto ya kalli al'aurar wannan mata mai haihuwa alkafi juzi na shida shafi na arba'in da bakwai da shafi na ɗari hudu da uku da almustadrak juz'i na uku shafi na ɗari biyu tamanin da takwas wannan batun wajen kwana din har idan ya kasance uwa ce da yarta ana son idan yarinyar ta kai shekara shida ta ware mata shimfidar ta daban kada ta zamanto shimfidar da ta ta ɗaya dukkanin wannan tarbiyyar musulunci ce domin me domin mai kwanciya yana kwanciya ba tare kayan kirki ba sai ya so ya zamanto kowanne shimfidarsa daban tsoron kada wani ya ga al'aurar wani yayin da ta bayyana yana bacci domin musulunci maganin cakuɗa ta jinsi da jinsi na maza da mata sai umarnin hatta da sumbanta yarinya in ya kai shekara shida kada a yi yarinya idan ta kai shekara shida bai dace ba bai kamata ba musulunci ya hana a sumbance ta wanda yake ba muharramin ta ba a janabi ya sumbance ta har an hana shi gaba daya cikin makarim akhlaq juzi na daya shafi na ɗari hudu saba'in da tara manzon Allah sallallahu alaihi wa na cewa idan yarinya ta kai shekara shida kada ka sumbance ta hakanan ma mata idan yaro ya kai shekara bakwai kada sumbance shi sai dai idan ya kasance muharramai ne kamar yan uwa da iyaye da 'ya'yansu wannan ba komai domin sumbunta ce ta tausayi da rahama da jin kai da kauna ba sumbunta ba ce na ajinabi da ajinabi shi ma kuma sumbunta ta kasance irin su goshi da kumatu ake nufi domin dai musulunci mana tarbiyya tarbiyyar da kada a ga al'aurar wani ko a ga wani a halin da baya so su yi izini masararo kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion biohit da ke nan birnin tehran saboda kare al'aura ce musulunci ya sa a nemi izini inda a shiga gida daga inda allama zai tashi kenan da wannan bayani idan za a shiga gida a nemi izini hatta da 'ya'ya idan iyaye suna da ɗaki na musamman in za su shiga su sallama su nemi izini an ce su shigo sannan su shigo domin kada ya zamanto babu su tana kwanci kwanciyar da ba ta so a ganta irin wannan yanayi su ganta kuma babu wasu cikakken tufafi da ba ta so a ganta ba haka ba ruwayi masu yawa sun zo daga littattafan musulmi kamar sunan kubra juz'i na bakwai shafi na ɗari da hamsin da bakwai da islam juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da biyu alkafi juz'i na biyar shafi na ɗari hudu da ashirin da takwas da kuma shafi na ɗari biyar za mu ga imaman shirya da kakansu manzon Allah sallallahu alaihi wa sun hana ɗa ya shiga wajen babansa amma ba su hana uba ya shiga wajen ɗansa ba sai dai shi ma ladabi na musulunci ya nemi izini ɗa ya shiga wajen babansa ko ya ta shiga wajen babanta ko babata su nemi izini ana nufin wuri na musamman inda suke rufe kofa in sun shiga kada a tura kofa a shiga dole sai an buga an nemi izini baya halatta ga yaro ya ga kofa a kare ya turo ta ya shigo ba sallama ba neman izini sai ya yi sallama ya ce mami in shigo ko ya yi sallama ya ce abba in shigo ko baba in shigo irin wannan an ce shigo sannan su shigo matukar kofa tana kare an rufe ta to lallai ne su nemi izini sannan su shigo sai sun yi sallama sun nemi izini sannan su shigo sannan musulunci ya kai ƙarshe wajen tarbiyyar jinsi yayin da ya umarni da yaro ko da baya fahimta komai ko da jariri ne to kada mata da miji su kusanci juna yana kallon su ko yana kusa da su domin wannan yana iya gadon masa da halin lalatar zina idan ya girma alkafi juz'i na biyar shafi na 499 da zibula kam juz'i na bakwai shafi na 414 da aljafariyat shafi na 96 da shida so da haka wani lokaci wasu kan ga kama wannan yaro ne baya gane komai dan shi wata kaza ne wannan ma baya halatta ya kasance na ɗaki ana yin wani abu wanda yake na tsaraici musulunci ya muhimmanta da tarbiyyar jinsi tun kafin ma a balaga sabanin wasu wurare da suke koyar da tarbiyyar jinsi kafin balaga da nufin cewa idan yara sun balaga sun san yadda za su yi tarbiyyar jinsin su wannan alal hakika ba ta tarbiyyar jinsi ne ba gyara tarbiyyar jinsi ba kamar yadda yake faru a yammacin duniya kuma suke so su shi a cikin tsarin koyarwa na kasashe tabbas wannan jawowa ne zuwa ga lalata tarbiyyar yara a cikin makarantu domin da yawa irin wannan abun yakan haifar da ta yadda shawoyi kuma yara sukan nemi hanyar da za su kawar da wannan shawoyi ta haramun ko dai da kansu ko kuma ta hannun wasu wanda yake nuna dasa dugon farawar lalacewa al'umma baki ɗaya da daidaicewarta da rushewar tarbiyyar ta baki ɗaya. kamewa da kunya manyan asasai ne guda biyu wajen tarbiyyar al'umma baki ɗaya da haifar da al'umma ta gari wacce za ta ci gaba da koyar da shirya manzon Allah amincin Allah ya tabbata gare shi da alayansa don haka ma ga suturci al'aura ya zama muhimmi hatta ga yaro karami ba a son a bai yaro komai kankanta ko yarinya ba tare an rufe musu al'aura ba domin bai halatta ba a bisa tarbiyya ta gari manya masu kalli al'aurarsu ko da iyaye ne domin ga yadda abin ya wuce har zuwa sumbunta wanda suke ba muharramai ba idan yarinya ta kai shekara shida ko da sumbunta ta aka hana su a sannan aka muhimmantar da nisantar wasa da ala ta jinsi ta yara ko da wasa kada a bari su san wasa da wannan bangare domin yana kumbar bangaren da wuri ya kai shi zuwa ga balaga da wuri sannan ya fita daga ɗabi'a ta jinsi da ta dace wanda zai kai ga lalacewar yara da kuma al'umma baki ɗaya kuma ka sanya mataki na raba hatta da wajen kwana domin gudun gogayyar jiki da jiki wanda yake bai dace ba a musulunci dukkan wannan domin a yi maganin abin da zai iya faruwa nan gaba na lalacewar tarbiyyar yara musulunci yana nuni zuwa ga tarbiyyar jinsi da renon al'umma mai kamewa mai kunya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu insight to masu raro ga dai alama ya sake bude sabon babi kan tarbiyyar yara to amma lokacin ba zai bari ba da ƙarshe muna yi wa alama hafiz muhammad sa'id jagoran hada center for salon propagation da ke birnin kanan dabo godiya ta musamman da waɗannan muhimman bayanai kan tarbiyya a yammakon rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ƙasar iran ni awal kunya da na shirya na gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku ma iyaye in yara ku yanda da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka ne mai kyau yanzu kuma gashin nan na duniyar mu a yau duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau sannan ku kuma da sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya dau hankali a wannan duniyar daga nan Radio Hausa VOH to shirin a yau zai yi kawo muku jawabin da jagoran jun jihar musulunci na Iran yayi a ranar Alhamis da ta gabata a yayin zagayowar ranar Idin Mab'as wato ranar fara saukar da wahayi ga manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga dai bangaren farko farko na jawabin da jagoran jun juhal musuluncin na iran ya yi a zagawar ranar ta 27 ga watan rajab a cikin fasarar jawabin nasa tare da abokin aiki abdullahi salihu usman katsina بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai guda ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki amincin Allah ya tabbata ga manzan Allah da Allah yansa tsarkaka ina taya murna sakon taya murna ga dukkanin al'ummar idan da al'ummar musulmi da dukkanin 'yantattu a duniya idin maba'as idi idi wanda yake a matsayin babban lamari ga dukkanin al'ummar musulmi yau da da allah zan dan gabatar da an wasu bayanai kaɗan dangane da batun idi maba'as da kuma batun inkilabi ranar idin maba'as ita ce rana wadda aka safkar da amana mafi mahimmanci da girma ta allah maɗaukin sarki a cikin zuciyar manzan allah sannan kuma aka ɗora masa nauyi mafi girma a duniya wanda shi ne nauyi na shirya da 'yan adam har zuwa ƙarshen duniya tabbas wannan wato aiko ma'aiki da aka yi yana a matsayin kyauta mafi girma ta allah maɗaukin sarki ga dukkanin 'yan adam na duniya akwai abubuwan da za ake la'akari da su daga ciki har da shi ne wato zaɓe na allah maɗaukin sarki da ya yi na manzo wanda wannan yana nuni ne da matsayin shi wannan manzo wanda allah maɗaukin sarki ya zaɓa da kuma dangantaka shi da allah maɗaukin sarki sannan kuma wani abu na biyu wanda yake da muhimmanci dangane da wannan batu shine shine wannan saƙo na ma'aiki da aka ɗora a kansa da kuma wannan matsayi nasa to amfanin wannan zai koma ne zuwa ga dukkanin talikai baki ɗaya shine allah ya zaba domin shiryar da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya wannan shine ma'anar wato maba'as ko kuma ranar aiko manzan Allah da sako dukkanin annabawa na Allah maɗaukin sarki akwai manufa ta aiko su da Allah maɗaukin sarki ya yi wanda kuma manufar aiko manzon Allah annabin ƙarshe shine manufa irin wannan manufa mafi girma da Allah ya aiko annabawa da ita wannan manufa ita ce manufa ta tabbatar da tauhidi kamar yadda allah ke cewa mun aiko da manzo zuwa kowace al'umma domin ku bauta ma allah kuma ku nisanci dagutu wannan yana cikin suratul nahal a cikin suratul araf ma a cikin suratul hudu ma annabawa daban-daban kamar so nuhu da hudu da saleh da sauransu dai duk sun faɗi haka cewa ya ko mutane ku bauta ma Allah ba ku da wani ubangiji abin bauta in ba shi ba saboda haka wannan magana tauhidi shine manufa ta farko ta aiko annabawa kamar da sani shi tauhidi ba yana nufin kawai cewa mutum a cikin tunanin shi zama ya da dan cewa Allah ɗaya ne kawai babu wani sai shi haka ne wannan tabbas haka ne amma tauhidi ma'anarsa ba nan kawai ta takaita ba tauhidi yana da nufin bayan amincewa da kudure da kudurce cewa allah shi kaɗai ne babu wani abin bauta da gaskiya shi to a lokaci guda kuma allah maɗaukin sarki ya zama shi ne mai hukunci wanda yake da iko da mai da al'amari gare shi da bin al'amarinsa a cikin dukkan al'amura wannan haka yake a cikin duniyar takawin da kuma duniyar ta tashri saboda haka dukkan waɗannan halaye da yanayi guda biyu wannan yana da alaka ta kai tsaye ne da tauhidi na allah maɗaukin sarki sannan kuma akwai wasu abubuwan daban-daban wanda suna cikin manufofin na tauhidi shine wata tsarkake ɗan adam daga dauɗa da ƙazanta da kuma karkacewa ilmantar da dan adam daga matsayin ilimin ɗan adam tabbatar da adalci yanayin zamantakewar dan adam ta zama bisa adalci wannan duk yana ɗaya daga cikin manufofi na aiko annabawa kamar da ke cewa aiko annabawa domin tabbatar da adalci yanzu Allah yake cewa maganar rayuwa tsayiba da ake magana kyakkyawar rayuwa wato shine ci gaban hankali na dan adam da kuma samun natsuwa ta ruhi ta kuma samun kyautatar rayuwa da samun tsaro da aminci da kyautata bangarori da dan adam yake bukata domin ci gaba da rayuwa da samun kammala ta ruhi da daukakar ruhi wannan duk yana daga cikin manufofi na aiko annabawa to a nan wurin bai ga manyan annabawa waɗanda an san su matsayin manyan manzanni to akwai kuma annabawa waɗanda suka zo su ma a matsayin masu isar da sako to amma duka wannan yana karkashin waɗannan manyan manufofi ne na aiko sakon allah madaukakin sarki zuwa ga adam wannan sako da kuma yadda za a aiwatar da shi a cikin al'umma yana buƙatan tsare-tsare shine cewa duk annabi wanda allah maɗaukin sarki ya aiko domin shiryar da mutane domin aiwatar da wannan manufa a aikace saboda dole ya samar da yanayi wanda zai ba shi damar da aiwatar da hakan a cikin zamantakewa ta al'umma ɗaya daga cikin muhimman abubuwa shine dole ya zama mutum ne wanda yake dama yana da karfi ta fuskar siyasa mutumin da yake gefe ba wanda ya san da shi baya da karfin faɗa aji ba zai wani ba ba zai iya wannan aiki ba saboda haka duk mutumin da za a aiko mutum ne wanda yake ya cancanci wannan sako ta fuskacin kamala a dukkanin bangarori saboda haka zuwan annabawa yana wato sakonsu yana samar da wani yanayi na siyasa a cikin al'umma maganan annabawa wanda wasu suka yi nasara a cikinsu da kuma waɗanda ba su kai ga tabbatar da wannan nasara ta siyasa ta aiwatar da abin da suka zo da shi a cikin zamantakewar al'umma ba wannan wani bahasi ne daban amma dai ɗaya daga ciki shine cewa sako yana tare da wato batun samar da tsari wanda za a aiwatar da hukunci na ubangiji wanda ya zo a cikin littafin da annabawa suka zo da su daga allah maɗaukin sarki wanda allah ke cewa mun aiko da annabawa masu bishara masu wa'azi masu gargaɗi masaukar da littafi tare da su domin su hukunci a tsakanin mutane da abin da aka saukar masu ma'ana wato su hukunci a tsakanin mutane da abin da allah maɗaukakin sarki ya saukar ya zama wato su su ne waɗanda suke tafiyar da wannan tsari tsari na siyasa shine zai ba da damar a yi hukunci a cikin al'umma wanda ya zo cewa mutanen injila su hukunci da littafin injila abinda allah ya saukar masu cikin injila wato na cewa mutum mutanen injila dole ne su hukunci da abin da yake a cikin wannan littafi shine tsarin su na siyasa kenan da tafiyarwa ya zama daidai da abin da ke cikin injila amma da zuwa cikin wasu ayoyi cewa waɗanda ba su hukunci da abin da Allah saukar ba lokaci ya ce su kafirai ne azzalumai ne fasikai ne da dai sauransu saboda haka abinda wannan yake nuni cewa shine abinda yake asali shine wato hukunci da abinda ya zo daga littafin allah maɗaukakin sarki wanda shine aka sabkar ga manzo wannan shine asali da kuma asasi dukkanin annabawa suna akan wannan tsari ne to wannan yana buƙatar wanda zai tafiyar da shi wannan tsari na hukunci na siyasa saboda haka ana buƙatar mai tafiyarwa saboda haka wanda yake da nauyin tafiyar da wannan din shine manzo wanda Allah ya aiko da wannan sako manzan Allah tsira da mutum su a gaishe Allah tsarkaka da kuma sauran annabawan da suka zo kafin shi saboda haka dukkan su kowannen su nauyi ne da ya rataya kan shi tafiyar da wannan hukunci na ubangiji a cikin al'ummarsa wanda wannan shine babbar wato manufa ta hukuncin ubangiji domin kowa manufar wannan hukunci shine a isar da sakon ga ubangiji kuma ya zama ya yi hukunci a cikin mutane saboda haka wani abu da zamu la'akari shine a wasu lokuta yadda ake tafiyar da shi al'amarin hukunci na ubangiji manzo da kansa yakan tafiyar da hukunci a aikace wani lokaci kuma yakan sanya wanda zai wakilce shi domin aiwatar da wani abu wani lokaci shi da kansa ne yakan yi hakan tana faruwa wasu lokuta kuma kamar da muka ambata yakan sa wani amma da umarnin ubangiji kamar misalin ya zo a cikin suratul bakara cewa a lokacin da wasu mutane suka ce wa annabin su ya sa masu wani sarki wanda jagorance su domin sai yaƙi domin ya zama shine mai tafiyarwa shine ce to allah ya aiko muku da talut ya zama mai mulki mai tafiyarwa saboda haka za mu ga cewa shi wannan annabi a lokacin ya sa taluta ya zama shine mai tafiyarwa amma da umarnin allah maɗaukakin sarki an aika muku talut ma'ana wato an tura taluta ya zama shine wanda zai tafiyar da wannan al'amari wani lokaci kuma kamar da muka ambata shi annabin da kansa ne zai aiwatar ba wai zai wakilta wani bane ya zama shi ne mai aiwatar da wannan al'amari na hukuncin ubangiji kamar da magani cikin lamarin annabi yusuf annabi yusuf alaihi salam shi ne karbi lamarin tafiyar da hukuma da kansa shi ne yake tafiyar da al'amura da kansa a cikin al'amuran hukuma a matsayinsa na annabi saboda haka a lokacin kuma ya tafiyar da al'amarin allah ya tabbatar da adalci irin wanda allah maɗaukin sarki ya umurta saboda haka za mu iya ganin cewa irin waɗannan abubuwa waɗanda suke wakana dangane da al'amarin aiko annabawa ana sabkar da al'amarin ubangiji ne ga shi annabi kansa sannan kuma kamar da muka bayani wajen tafiyar da al'amarin hukuncin ubangiji shi manzo ne da kansa yake tafiyar da al'amarin ta hanyoyi daban-daban kamar dai da muka ishara annabawa daban-daban sun zo akwai abubuwa da yawa suka faru wasu mangansa a cikin alkur'ani mai ya kuma wasu abubuwan ba su cikin alkur'ani ba saboda akwai abubuwa da dama waɗanda ba dole ne ya zama an ambace su ba saboda haka idan muka kalli wannan al'amari za mu iya ganin cewa cewa shi wannan tsari na manzo da ya zo da shi wato tsari ne wanda ya hada dukkanin abubuwa na tafiyarwa wanda dan adam yake bukata wato shine addini wasu suna ganin cewa addini ya shafi al'amarin mutum ne shi kadai amma abin da ya shafi al'amarin zamantakewa da siyasa da tafiyarwa tattalin arziki da sauransu addini baya da ta cewa akan wannan ba haka bane addini ya hada komi To Marilla, bangaren farko kenan na jawabin da jagoran juyin jihar musulunci na Iran Ayatollah Said al khamenei ya yi kai tsaye a ranar Alhamis da ta gabata dangane da zagawar ranar Idin Mab'as wato ranar fara saukar da wahayi ga manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma huta fitowa nan gaba inda za a ji mu dauke da ci gaban jawabin. Kafin nan a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa BOH nake cewa da ku a huta lafiya. muka zo ƙarshen abin da za mu iya kawo muku a cikin shirinmu na wannan lokaci sai kuma idan allah kai mu zuwa gobe da safe sai dai muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu